الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك ubangiji yusabbihu ma fi samawati wa ma fil ardi ga Allah ne halittun da ke cikin sama da waɗanda ke cikin ƙasa suke yin tasbihi wato suke tsarkake shi daga dukkan wata nakasa ko tawaya suke fuskanta shi da dukkan siffa ta kamala lahul mulku wa lahul amr gare shi dukkanin mulki yake sannan gare shi ne dukkan godiya take tabbata ba wanda yake cancantar yabo da godiya sama da Allah babu mai mulki wanda yake daga anan gurin lahul mulk da kuma lahul hamd sunnar shine al mulku lahu wal domin da ta wanda na abin nan kan وهو على كل شيء قدير كما شيء يجيب لا تنقضي هو الذي خلقكم يقبل بالدين ولا يجيب هو الذي فمنكم كافر daga cikin ku akwai kafirai wa minkum mu'min akwai kuma mu'min haka yazo ta fuskar yada kauniya duk da cewa bai so ba ta fuskar tafiya wato irin yadda ya tsara irin yadda ya wa duniya ta zama mutane su zama iri mummunai da kafirai amma ta fuskar shari'a ubangiji da ala bai da ta mutu ba bai kuma yi da aikin alfata ba ya kuma gina inna allaha ya ya'muru bil fahiya wa la yarda li ibadi al-kufra an gane ku wallahu ma ta'maluna basir ubangiji da ala matsalin dawo mulkin ta biyu ta biyu ta dawo mulkin da ta biyar da ta a samu rikin tsari a kan dan suka ga adam suka ga dacewar kowace sama inda aka dora haka suka ga dacewar kowane duniya inda aka dora haka suka ga dacewar kowane yanayin kasa inda aka aji shi ne haka ta adam ko kuma ta hanyar hikima domin a cikin halittar sama da ƙarfin akwai hikimomi masu tarihi wa sun ta suwar ubangiji shi ya tsoron da halittar ku kuma ya kyautata ku Allah bi ahsana kulli shay'in khalaqa wa bada'a khalqal insani min tin kowane irin abu ubangiji ya ce ta halittar ka haka sai ma ta mada Allah ya kyautata halittar ka yake da kai ya ayyuhal insanu ma farraka bi rabbikal da alladhi khalaqa fa sawwaka shi adalaka في أي سورة ما جاء ربك sammai yake sanin abin da cikin tarfai gaba daya wa ya'lam ma tusirruna wa ma tusirrun kuma ubangiji yana da masaniyar me kuke sirrantawa a cikin zukatanku sannan da kuke bayyanawa da haka ya kamata yadda kuke bayyana alkhairi da baka to a samu zukatan ma sun da alkhairi domin idan ya zanto ba tarayya da juna tsakanin abin da sai alkawar da da garin labari kowane mai kyau ko mara kyau mai daɗi ko mara daɗi babba ko ƙarfi mai muhimmanci ko rashin sa amma da an ce annaba ba ya zama annaba ko ya rito labarin da yake da babban sha'ani labarin da yake mai matuƙar muhimmanci wato wanda yake ya kunshi abin da zai amfani mutum a duniyarsa da da'irarsa ko duka jin ko ɗaya da shi to suna kira annaba alam ya'tikum zai na kaba ruwan qablikum bil labarin waɗanda suka kafirta cikin su bai da ya zo muku ba fa za yi wa ba'da amrin sun tantani hukumar al'amarin ko azabar kafirci da kafin walahum azabar alim bugu da zari ala ira suna da azaba mai rikici zalika wannan azaba da aka hada musu ga duniya ga lahira bi annahu kana ta'tihi rusuhum bil bayyinat saboda manzannin sun kasance suna zo musu bil da dalilai ko hujjoji ko mu'jizoji ba qalu amma sai suka rinka cewa a ya yahduna na in yanzu yan adam ne za su kimsar da mu in kiriyar da mu dan sai ba za a turo mana mala'ika ba sai a sake turo manzo sai a turo mutum haka suka rinka cewa manzannin su in an su illa basharun yahduna ko dan nan ba kowa bane ba sai manzanni ne ba ba ce mutane ne dan da kuma za a turo su zuwa ga mutum dan ma'ana suna ganin cewa sun buƙaci masu rubuta dan adam fa kafaru saboda haka sun kyauta su wata wanda sun ja da da baya suka kawar da kai dangane da abin da ake ake kiran sa kai da imani wasta kana Allah Allah ka sai wadata ga wani ba shi ba dan mutum ya Allah da kawai da kun ka fito kamar da ta kuma ta da'a ba ta tarar Allah wani abu haka ta san mai sabo baya rigewa Allah din da yake da mulki والله سميع عليم وبالتالي